عدم عدم عدم عدم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من جميع الشرور ونسأل أن نصلي الخير والبر والتقوى والطاعة إنه ولي ذلك والقدر عليه karanta karatun da cewa wannan malamai islamiyya suna cewa yaran mutum ya saukan ƙur'ani sannan kuma idan aka zuwa al'amarin keke da keke sai ka tarar ba aka bari ya ce malam wannan ba shi da addini ba ne to shi karantar da yara ƙur'ani babban binci ba da ce babba wanda da wannan sai Allah ya saukar da ramar shi kare ka ya ma ya wasu ka tuna ita haka ne kuwa to kan kuma a ba da labari wanda yake da alaƙa da ƙwa'an kuma labarin gobe lawan mu ga magana kana ke ayin yara ta su hada da ƙwa'an sai an zo kamar da ƙwa'an ke ke da ke ki sai da ayin ba shi ba haka ba ba ne ba ne ba ne kada idan kuna faɗo wannan saboda mu idan mutum ya yi kawo ɗaya ya lokacin da karanta ba su da ne duk wani ba ka mai kare ba ne saboda ne idan ana wannan sun ba wata na kuki ne kan su je ka su na ko wani kare a cikin su saboda kariya kan kai da fahimci wasu sun kai da wuta ta ke da haka ke yara sun sauke kuma da kowa gaskiya bane sai Allah ne amma in ya fi iya iyawo abin da kuka sani an yi don haka ne zamin kai sarki ya yi fara da ta za ku wannan kuma lokaci da suke da ake so za a yi karatu da na da ake kira Allah ta yi ba na kurga ba ne muna barin wurin ba kus ba can ba a

bayani kuna musu dole wannan amsa ka daki daki ne ka daki daki a tsoraci Allah a kiyaye kuma Allah ka kiyaye mu gaba da zuwa wajen da to wait ita kanta kalmar ba be me me ya ake spelling ta b i r la tattabi'unna sanana man qablakum شبرا بشبر وذراعا بذراع لو دخلوا ذوق ما تنتبه النبي لا تقولوا كرين جميع عيوين كافرين تكي إذا تكي كفا لا كفا كون سوي شغرا من دمو سيكون شغرا النبي يقول كنا نبي جودا يقول سوى أمر سوى saboda sai ka rena kai taka warewar ka ɗauko su wani don haka kawai da kafirai haramun laifi ne a ce an shirya birthday ya kai ma yara kek wanda asalinsa daga church ne a je kuma a yanka kek su sa kaya irin da kafirai jama'a أين إسلامكم أين دينكم أين قرآنكم أين سنة نبي ما يا لك kuma me yana ka na munan happy birthday ka kai shekara kaza kana muna haiba me ka tsira na addini ya kake murna da magabata su kuka suke suna a kwanakin sun ubangiji ba mu da komai ka mutuwa kan nan ya zo kana ba bature kadan da yace ya alamuna Zahira, min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum la yara amma jizu wannan sharri koyanci in suka yi suna cakuɗe ɗaya ne suka yi shaye-shaye ai ta kamar balanta valentine da suka yi a wannan wata na februar ba suna yi ba duk sha hudu ga februar suna bikin valentine ne ne valentine kamar ta ranar ta ce kawai kwarai kuwa ranar ce ta mashik st val kusan kusan tarihi kusan lupercalia kana abu ne da ka baka mazin jari duba kawai asalin sa ne ne da sun dauko muku tarihin valentine da abin da suke a colosseum idan ka je rome a italy ina je colosseum a watan mai hakki cibiyar inda suke yi kaga astagfirullah sai a ɗauko yarinya budurwa da ya ɗauki mai jini ya lakuta a jikinta shine alamar tana da wai fertility za ta haihu to sai su ke ɗore su ta iskanci na zinace zinace ya kama da ayyukansu shi yasa Allah ce kar ku yi koyi da su ba su da wani abin koyi hmm? ne ce da Qur'ani ne koyi da su ha wannan da Qur'ani ce ne nake da Annabi Muhammad mahatma gandi na inda yake cewa mahatma gandi za ku ganshi kullum da baya fi sirri da ni yace inda za a tara ma Muhammadu annabin musulmi rigingimin indiya da ya warware su ba tare da kowace kabila ta ji an cuce ta idan ka je indiya suna da abin da suke kira caste system shatriya vishnu da kuma sudra da "Brahman" brahmin rigima suke michael h hart cewa yi cikin duk mutane guda ɗari na duniya bai ga mutum mai daraja irin annabi Muhammad. Kana da wannan amma kaje kana wani shirin A yanka saniya domin ka kaje juji kana tantsantar kashi wani yin arziki Ya Allah, lamatin aka yi faɗa. Muna da wannan muna da dauziya na abin da suka faɗa game da ya ce ah, kuna da wannan amfani amma kuke son ku bi ba san mu lalatattu wani kaji kaji kana da su da dubi da dubi kuma ka yana son ku sani hafi babbe wato yahudanci ne arnanci ne rike islamic identity in ba haka wurin kyamar lalata shi kuta Allah ka in ayin ka kana ganin sun kai shekara kaza na kwayo ka ce da kun ga Allah kan shekara kaza ku ji tsoron Allah za ku girma mutuwa na zuwa ku bi Allah shi ya fi Allah ya tsare mu akwai mai mota don kudu ya ba wa ya sai ya je kauda yace malam Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana iyyakum iyyakum aljanna hukuncin wanda ya yi sallah da hoto riga a cikinsa ko abin da ya yake Allah ta'ala a cikin sura mai lamba ashirin da 23 tun daga aya ta farko zuwa aya ta goma sha ɗaya ya ambaci sifofi guda bakwai na mummuni amma abu na farko sai ce ne قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم kaji na farko ke muminai ai sun ci riba amma su ne suwa sai ci waɗanda a sallar su suna kankan da kai sifa ta farko kenan sifa ta ƙarshe sai ce walazina ala salawati to kaga ya fara da sallah ya kulle da sallah to ita sallah ana son ka ce Allahu akbar ka san ma'ana akbar Allah shi ne ce mai girma mafi girma shi ne akabar bana duk wani abin da ke da girma to Allah sama da shi Allah ba shi ne abin da kake faɗa kuma Allah yana kallo ya gaya to shi yasa duk abin da zai ɗauke maka hankali ka kauce annabin mu da yake kowa na kowa aka kawo ta riga ce ko ɗauke wannan rigar ku zo min da an ji da abin mu. wannan rigar ta shigaltar da ni a sallah shi ba kenan kuma ya faɗi wannan saboda karantar da mu ne wai kai shi nasuwa a sallah Ba da haka ba daidai bane shi yasa malamai suke ba faɗa masallaci kar a kewaye shi da fitilu waɗanda ba a bukatar su suka ce duk fitila mai tsananin tsadar gaske wanda ta fi ƙarfin bukata suna ɗauke hankali. Kuma ga a masallaci an rubuta calligraphy ayatul kursi a rubuta a asar kafe ba a son abin da ɗauke maka hankali kun fahimce ni ko amma wanda ya salla da yani riga mai hoto wanda ya danganta in har hoton ya kai ga ɗauke mishi hankali gwargwadon ɗauke hankali gwargwadon zubewan darajar sallar shi a shi musu a kare kara maka Eh, malam ya ce wal musalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana gane da ubangiji kuma ce ka saki duniya ka farraza zuciyar da malamin. ka yi sallah kamar ga jahannama a bayan ka tana da ga aljanna a ka ga mala'ika na kai maka hari haka magabata suke yi kawai daga domin kabbar sallah wasa السلام mafi yawancin lokaci za su mana cewa ba kishin kanku ba kishin ana taimaka a yi mana bayani kishin. to ai wannan lakta ce mai zama kanta in tana so muhadara ce <clears throat> mai zama kanta menene kishi amma a taƙaice in ka ce kishi ai hausa ce ai da larabci ana kan kishi ne hira hira an gane ko shi ne ka san ƙimar kanka inda Allah ce wala ɗan karramna da ne adam mun mutunta ɗan adam sai kana ciki to wannan ƙimar taka ta kanka to ka tsara mutunci kar ka bari wani bakin tenti ya taba shi mai sata kaya kishin kanshi saboda zai iya bar mu 'ya'yan shi mummunan labari wallahi malam barawo ne aka kama za a bindige shi kashe ta shi ta san barawo ba za a kai sai aka ce kana da saƙo ce ku kira mu mata sai ce wancan duk shekarun nan duk abin da na kawo miki na ci da sha mai daɗi da su sana'a ne ko zan tafi in bar ku dan Allah ki min afwa ki yafe ni yara na bar ki da su ki kula da su sai ta san da kai ka kaga wannan shi ne kyakkyawan misali na rashin kishin kai inda kana mutunta ta za ka yanka yanzu kaga za ka bar mata abin faɗa da yayan kuma mutane akwai da suke Allah Allah su ga ina wannan ka a taƙaice kishin kai shine sanin mutuncin kai sanin ƙimar kai sanin darajar kai sanin cewa kai a wani yanayi kake yanayi na ka bautawa Allah ka san me yasa ka zo duniyar nan shi yasa ayoyi da yawa suna magana kan kishin kai misali wa ma halakatul jinna wal insa illa don ku bauta na ji Allah to sanin ne na zo duniya saboda wani aiki ne kai mutum da kai wanda ya sauka daga wannan to ya san ciwon kanshi ba ne a takaice kishin kai kishin kai na da hanyoyi kamar guda wajen tsayar amma ba wannan bane saboda ba lokacin da ba a takaice wanda zai guji sabon Allah mai kishin kuma sannan ka yi kishin addini kuma har ƙasa kama ka yi kishin ai ƙwarai wata ƙasa wata ƙasa ce duk duniya za ka tafi ka je ka sarin alin ba mai zari maka ido suna jira ta ta yi kuma da ba ta ashe dole ka yi kishin da kada barna ya same ka ka yaƙi corruption cin hanci a cikinta hana duk barna ɓangaren kishi satan akwati lokacin zaɓe rashin kishin ƙasa na ba ku misali hatta almajiri a jarabawa lokacin exam ya yi satan jarabawa ta wani jirafin haga rashin kishin rashin kishin ya sauran misalai da yawa to kai kishin kan da kuma kai kishin da addinin ka kuma shi ya samu kai riga na mutunci in kai wasa da shi mutuncin ka ya kuma ka yi kishin dokokin ubangiji in kaga ana sabo ka ce kashi idan kaga ana saba wa Allah ka ji ba kawai is normal ba ka da ka ki abu ko da baka isa ka hana ba ina dai kiri zalika ma'fulina amma da Allah sun dake amma Allah ga zuciyar kawai kawai Ka baya ya da babu kawai wannan musulma ce don haka wannan magana ce ta dauko gaskiya mai fadin da suke amma a dunkule a cikin amma dunkule wuri guda a take ciki mu samu lokaci a sake fara da wallahu adoyin Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba arba'in aya ta sittin ce wa qala rabbukum ud'uni da lakum Allah muna roƙonka bi rahmatika wa karamika an ta'ummana bir rahma wa bil fadl wal karama wal ifa wal ikfa min Allah ya rabbal alamin مساكي فدي اللهم أحينا مستورين اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وأمتنا مستورين وأمتنا مستورين وأمتنا واحشرنا مستورين وأدخلنا الجنة مستورين باب اللي برحمتك يا وتعروا تاتورو أشكلكم النجم أكرمك الله أشكلكم ما صار dan Allah addu'an nan ta faɗi garin da suke ban ji karshe ba to yar wayan dai kina ji kina na sake faɗi kuma na tura mata a cikin text Allah ya sa ta ji ne kuma Allah ya amfana da kuma wasu suna ta magana suna cewa malam kai yi magana akan haramcin sa karatun Qur'ani nan ka ambaci abu guda nawa ne biyar suna ta tambaya to menene na farkon da me muka ce boy boy suna me boy boy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 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ۖ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون آية أشهرين لشركة نبيدي تكمن سورة تفسرة الأنفال الله تعالى واذكروا يقوم مني wannan magana ana yi da sahabban da suka ji yakin badar da na gaya 10年後、来年から候補校3倍になる。ありがとうございます。ね、そこで、あれを、仕事をしてもらいます。その場で、 إذ الوقت إذا أنتم قلنا قليل كان المستضعفون أروانا لا مستضعفون يعني كنا أبابا روننا وأبابا حتى تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنفسه هنا ما تقولوا كده كده

da a فتح الله لعلهم يشكرون فقال تعالى في قد كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أين يا إيمان بالله فبالله عنه لا الصلاة ناهية prohibited love كلمة لا تخونوا الله ورسوله وتكونوا أمانتكم وأنتم تعلمون خلقوا حياتكم تألفوا كنت توقع الكلمة الأولى يمكن

hannu da aka ba ka yi suka da kuma ka yi musamman hannu cikin kwaɗin kula hannun da kuma ya kan fi hawa da ya ga mana ba ka ba shi ne ka da shi a wani ba ki ne zai yi ya ke zo ba shi ya ọ̀nà. sa a gama lafiya ba da أحيانا لا يقصد لا يقصد الظالمين وكل

مو أنت لازم يكون حاول كما موضوع كده من النوع الإسلام ولا الصورة يصح دي حاليا يا معقول لا غلط ده ذكور أبي وذكور لي مثلا أما هو عين haka ya aure mu a nan da zai yi nan yi rai ma masu da an tashi sai mu fi sun yi ba ne kuma a wani a wani confidence that you know is going to be about ko wata mutu da abinci ne abinci wanda ne mutu sai ka samu a lokacin a da su sun ka a kuma da ya da su da su ne kan amma da kowa da wani da da ba. Allah ya da Najeriya da ya 但是虚拟股票呢，越来越什么好玩？这个人有什么招？哇！我出来，我买股票，真有的。我觉得这个东西，哎，我来，我来，我，然后就是那一块的。 idan ba ka sun da su ba ma ba ya wani da wasu da su na ba da su damu ko Allah ya kawo ne kullun ya hana na a i n i h i sa w a j n h a n mana da su ya yi yawa sun rage da suka gano wani da da ka'ida idan kana da jirafiya a kan kashin da ya yi da suke wannan kashin don tsawon da shi c i k n cikin da kai wata kuma da

ورسول الله كتحدي ولا تتعرض ثم قوت من ذلك لا يكون في مواجهة عين ولا عظيم الله كرمه يا ولد عليه الاسم الحرام 所以我是打三年，可能是一种分类，因为三年内后面要有一个红茶来去有关，来去有关，我现在穿的，我我现在穿的，我现在。 kasar shinkafa idan aka biya kudin shinkafa sai su yi mantu kuma idan an yi akwai da lokacin na haram domin idan mutum na ba da misali ne nuna shinkafa suna da rakin da ke kawo da ana na kawo shinkafa bango ya muka yi kasa ne ya fi amma mun لما هيك اللهم اتقي جنتك عصر النار شكرا فضل وغنيئا البطل تحكم بينهما لا تقول الله والرسول وتقول امانتكم وانتم تعلمون يا اول الحديث في مثل امانه لا يرى لا قلبك لا توصل بالجنه irinsa ga da ta ba ka ajiyar kuma ya kuma ka gaya mai to in aka yi wani mutunci ba da mutum ya waka jingina mutum ya yi gina wani والرسول وتقول أمانتكم وأنتم تعلمون هكذا حيين ya na eh, yi aka yi da zai yi wani وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أن ما أمر من da dukiya da kuɗi wani kuɗi ne fadi kuma asali daga cikin da ya ga bayan biyu bai turke ko irin wannan suna rasa kuma da ana samun da amma ya da da 三桥，有一个人呢，我，我这个兵呢，都是光棍，兵，哎，都光棍兵了，大家知道吗？嗯。 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا الإيمان ma'ana ittaqu Allah yubu Allah ai shi ne ba za ka yi ko ka ne wani ne Allah jadi Allah pun berkata Allah juga domin kurtuba kiban a kurtuba kiban jami'in tuttuɓe ba tuttuɓe Allah zai wani da muka zuwa zai kuma gafa wallahu zai kawo a yi بالله تدور بشر أنا الأشم أمية ابن خلف خباب ابن الأرض هنا الأشم أم أنمار القرشية كنت سأرات يشي أخوضها زي أنا أكون أمية تصورا تاري ديوا شر ياكي إبدي في خلصة بيسو تسيام الله كروك من الله يسي يكون هبطي كنجي كنجي كنجي a bayan akwai wanda za a sa zarto a tsakiyar kan shi haraba shi biyu saboda a irin wannan environment ne sai suka kulle shirri ya za mu yi da mutumin nan domin da Allah ke ya jaraba tsakanin ɗa da uba kaza kaza kaza to shine suke suka zauna shine Allah ce wa yamkuru bika allazina kafaru katin lokacin da kafirai yamkuru bika sai ke shirya maka makir suka ba da zaɓi guda uku Ba kuka ce ku kama shi ku ɗaure shi shine da yau da toka ɗaure shi shugaban majalisa ya ce kai da Allah wannan ba shawara ba ce in kun ɗaure shi ina kwance shi a ji wannan Da Allah ya ce to na san abin da ya yi da to na biyu au yaqtulu ku su kashe an gane ko aka ce an ji shawarar ka sai kuma kashe shi banu hashi ba su yi ba da ku nan ɗan dangi sai aka je ga option na hudu na uku au yukhriju su kore ka daga gari hadi nawa li yuthbitu au yaqtulu au yukhriju kun kare sai Allah ce wayan kurun amma wayan kurun suna shirya maka makirci amma Allah na maida musu makirci wallahu khairul makirin Allah shi ne mafi gwaninta raddin makircin makirai. A Sura ka sun shirya wannan, amma kuma Allah ta'ala ba ba su nasara. Hmm. In muna da lokaci sun je da aya ta gaba, shi nan? To, dama mun zo daidai gaba. Za mu tashi wadda ta fila ayan suna ko? Hmm. Gaba ce kwarai da gaske. Ina roƙon Allah cikin ramar shi da baiwan shi da kiyawan shi Allah ka tara mu kan alkhairi. Ya Allah waɗannan fuskoki masu albarka masu daraja ina zuwa karin kalla. Allah ka biya mu kowa bukatun shi. Ya Allah duk abin da kowanne mu ke jin tsoro Allah ka maganin shi. Ka taimake mu ya Allah ka baka imanin mu duk arziki kai hannun musulmi ya Allah. Allah ka kare mutuncin mu. da tuntunan kwaya Allah ka aje mana daga Kano da dukkanin garin Sarabar Adam. Da yake so ka ce mana? Eh, idan farihanun makazuba, an gane ko? Idan mutum ya baka bashin kuɗi mai yawa, misali ka ɗauka miliyan biyar ko miliyan goma. sai ka ce da Allah ba riba shi ita to ni zan baka amma ba zan baka ba sai ka bani jingina banki ba suna haka ba a shine collateral ba sai da kake so zan baka jinginan mota ne ni kudin nake so yanzu wannan jingina da ya baka ta mota kafin za ka hau ba amma sai in kun yi da shi to zan aje ta tunda ai ka bani ne saboda tsoron kada mai kibiya ko na gudu tunda tunda ina da dukiyar dukiyarka a hannuna ko dukiya ta kai a ka ko ka ga bazan gudu ba a kai da aka baka jingina don me za ka hau in kana son hawa ni da wucewa mata ka ba da jingina to don Allah ka yadda in bukata ta taso za a hau ce wani babu komai shi kenan to da idan kai amfani da kayan jingina wani abu ya faru sai bude kofar rigima tsakanin ku to na ake so a tsoke tsakanin musulmi kan jirgi kwarai hmm? ana bayarwa ita ce magana aiki, in aka ba da jinginar gona ita gona da ake ba nome ta ake ba ita ce tuwa da zan nome ta ce tuwa na yarda a ban yadda ba shi nan a canza jinginan barin gona ba a nuna ta ayi kusan hasara ne yanzu za a yi hasarar samun yabanya da amfani a wani lokaci to za ka yi ce bai yadda ba a canza a dama ana da yankan boye a baya ko Allahumma amina da wa'iyakum Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نسألك اللهم التوفيق في كل شيء وعلى على كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين